وسائل الجهل wannan shine majalisunmu na ashirin a cikin littafin za mu tashi al-mas'alatu thaminatu wal arba'un mas'ala ta 48 daga cikin mas'aloli waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya kullum muna nanatawa mutanen jahiliya da ake nufi su ne mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya tarar da su ba akan addinin musulunci ba wato mutanen da suka yi rayuwa kafin zuwansa sun kunshi yahudu da nasara yahudu da nasara kowane bangare daga cikinsu yana riya cewa yana da littafi tabbas eh akwai littafin da Allah ta'ala ya saukar kuma suna riya cewa wannan littafin suke bi kuma suna riyawa cewa suna bin annabin mai wannan littafin annabin da aka ba ma wannan littafin sai dai sun caccanza ababen da ke cikin littafin annabi sama ya zo ya tarar da su sannan na biyunsu su ne larabawa larabawa ba su da littafi tsakaninsu da annabi ibrahim alaihi salam akwai shekaru sannan akwai mutanen paris wanda a yanzu su ne mutanen ƙasar iran su addininsu shine maguzanci addinin bautar wuta wuta suke bauta mawa to waɗannan nau'ukan mutanen su ne mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su kullum idan an ce ahlul jahiliya to waɗannan mutanen ake nufi ko dai larabawa wanda ba su da littafi ko yahudu wanda suke cewa suna bin annabi Musa alaihi salam da littafin sa at-taura nasara waɗanda suke cewa suna bin annabi Isa maguzanci ne su ne ahlul jahiliya so matsalolin nan da mala ya tattara wannan tarayya a cikin wata mas'ala su da wata mas'ala faɗi mas'ala ta jahiliya ba ana yahudu majusi

bi su suka ci akwai ayatul lahi ash-shar'iyyatu al-maqru'a akwai ayatul lahi al-kauniyyatu al-mushahada in an ce ayatul lahi ash-shar'iyya al-maqru'a qur'ani ce Yeah. Allah yake kuma wannan mu'jiza ita ce dalilin halakar da su kansa ya ce shi zai je ya kashe shi أن نعلمه sallallahu alaihi wasallam